karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. sauraro barkamu da safiya da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Majalisar Dattawan Najeriya ta gayyaci shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri na kasar don su yi mata bayani kan zargin masu daukan nauyin Boko Haram. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta nemi cari ta bata gudunmuwar soji don yaki da 'yan tawayen M23. Hakanan za ku ji cewar shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana takwaransa na Ukraine Zelensky a matsayin ɗan kama karya. yanzu kuma ga cikakkun labaran majalisar dattawan najeriya ta gayyaci mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro nuhu rubadu da daraktan hukumar tattara bayanan sirri muhammad muhammad da kuma na hukumar tsaro ta farin kaya olwa tosin ajayi shugaban majalisar dattawan najeriya godswill apabio ya ce suna buƙatar ƙarin bayani daga shugabannin hukumomin tsaron kan zargin da ake wa hukumar usaid da taimakawa 'yan ta'adda a sassan duniya ciki har da boko haram nura ado suleiman na ɗauki da ci gaban labarin sanata abdul ningi mai wakiltar yankin bauchi ta tsakiya ne ya fara gabatar da buƙatar wannan ganawa wadda ya ce za ta gudana a sirrance accordingly the senate resolves Majalisar dattijai ta yanke shawarar gayyatar mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa da shugaban NIA da daraktan DSS da kuma shugaban DIA domin ganawa da su kan wannan batu mai girma da sauran lamuran tsaro. Yayin mara kudurin baya, Sanata Ali Indume da ke wakiltar Borno ta Kudu ya ce bai kamata a ɗauki zargin da ake yi da wasa ba. The allegation Wannan maganar ba ta kafar zada zumunta ba ce, zargi ne da Scott Perry ya yi. Don haka, na amince a tattauna kan wannan al'amari kamar yadda aka bukata. Bugu da ƙari, ita kanta Majalisar Dokokin Amurka ta fara gudanar da bincike a kan wannan batu. States Congress. ba tare da bata lokaci ne ba dai shugaban majalisar dattijan najeriya godswill a fabio ya tabbatar da bukatar gayyatar hukumomin tsaron bayan da masu goyon bayan hakan suka yi rinjaye waɗanda ke goyon bayan a gaggauta gayyatar mutanen da aka zayyana don yi wa majalisa ƙarin bayani kan wannan zargi mai girman gaske su ce ai waɗanda ba sa goyon baya kuma su ce ne masu ai sun yi rinjaye. The a To akalla mutane biyu ne 'yan bindiga suka kashe sannan suka yi garkuwa da wasu akalla goma a wani hari da suka kai garin wushishi da ke karamar hukumar rafi ta jihar Neja. Wani jami'in tsaro da yanami a saka ya sunansa ya shaidawa jaridar Daily Trust cewa mutanen da aka kashe 'yan sa kai ne. Ƙasar Netherlands ta ce za ta mayar wa Najeriya kayan tarihi na mutum-mutumin tagulla har 113 da turawan mulkin mallaka suka sace. Sanarwar da ofishin jakadancin Netherlands a Najeriya ta fitar ta ce ministan raya al'adu ta ƙasar da kuma shugaban hukumar kula da gidajen adana kayan tarihi na Najeriya sun sanya hannu kan yarjejeniyar maido da kayayyakin. Najeriya da yana ci gaba da ƙoƙarin ganin an dawo mata da dubban kayayyakin tarihinta. waɗanda sojojin burtaniya suka wawushe a wani samamai da suka kai masarautar benin da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar a shekarar 1897 a jamhuriyar Nijar, kuwa a yau a jiya ne aka kawo ƙarshen taron tattara makomar ƙasar a birnin yamai wasu majiyoyi sun bayyana cewar mahalatta wannan taro sun buƙaci majalisar sojin ƙasar da ci gaba da riƙon ƙwarya har tsawon shekaru biyar kafin gudanar da zaɓe ibrahim danjuma mai sharhi ne kan lamuran siyasa a ƙasar ta nijar ya muna tsokaci kan wannan lamari mutum kamar ɗari da takwas ne suka yi wannan aiki wajen hiddo shawarar nan sun yi ƙura daga ciki mutum sha uku ya ce yana ganin shekara uku ya kamata a bacani su ci gaba da aiki wannan mutum talatin da biyar suka ce shekara goma daga ciki mutum sattin kenan rinjaye suka ce a'a shekara biyar ya kamata a bashi domin ya ci gaba da aikin da yake yi kenan tun da abu ne an ba su haƙƙi su kuma sun hiddo sakamakon su yan sai su miƙa kuma can gaba a hiddo shawara ta ƙarshe a ga wace ce mahita daga ciki amma dai dukkan alamu tun da rinjaye ne za a aiki da rinjaye yanzu ya wajibta ko ko ya saura daga shi shugaba cani ya ga wannan abu da aka ce ya yi yana gyara shi shine mahita gare shi ko ku a'a ya ga damar shi ma ya ce a shekara uku aka ce ya riga alkawari ya ce shekara uku za a ba zai wuce shekara uku ba ga wanga mulki kenan kuma na iya kaiwa ne ce ya riga ya alkawari ba zai wuce ba amma muna ganin tunda an yi shawara ko ya yarda ya ce zai ɗauka shawarar da aka yi na shekara biyar da aka bashi ko ko ukun da ya ce ya tsaya ga magana shi duka ɗaya daga ciki wanda ya ɗauka muna ganin duka ya halitta ga wannan al'amari. Ibrahim Danjuma mai sharhi kan lamura a jamhuriyar Nijar kenan. To gwamnatin jamhuriyar Benin ta sanar da shirin yi wa wato kundin da ke kunshe da sunayen masu kada ƙuri'a na ƙasar gyaran fuska gabanin babban zaben ƙasar da za a yi a shekara mai zuwa. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International bayan kama biranen goma da Bukavu da 'yan tawayen M23 masu samun goyon bayan Rwanda suka yi a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Shugaban ƙasar Felix Tshisekedi ya tura wakili zuwa Chadi don neman su agajin kayan soji. Kan haka, Muhammad Bashir Bashir wato Muhammad Bashir Bashir mai sharhi kan lamuran siyasar ƙasa da ƙasa ya mana tsokace kan al'amarin. su da 'yan tawayen m23 sun riga sun yi kutse mai karfin gari kama biranen nan guda biyu da suke ba karamin samun dama suka wajen riƙe wuyan makogaren gwamnatin mai ci ba shugabanni maƙota da manyan ƙasashen duniya ba sa tare da shugaban congo don haka duk wani ƙoƙari da yake domin ya jawo hankalin gwamnatin chadi in aka duba yawan ƙasashen da suke goyon bayan a ga cewa an ga bayan shi shugaban Congo a yanzu su suka fi yawa. Kuma cadi ita kanta idan aka riga aka duba kamar sauran kasashen Francophones waɗanda a yanzu suke ƙoƙarin yin bura a gwamnatin ƙasar Faransa da mahukuntan badin mulki ta Elysee. Abu ne wanda yake nuna cewa su ma yanzu ta kansu suke ya kamata a ce tun daga lokacin da aka fara tawayen ya auna abin da su 'yan tawayen na M23 za su yi. Da tun da farko da ya fara fuskantar wannan barazanar a nan ne ma zai yi cigiyar abokan tafiya waɗanda ke gani za su mara masa ba ya ɗau mataki a lokacin da matakin ni bana gani ta fuskar taimako daga ɓangaren caji zai masa amfani Muhammad Bashir Bashir kenan to gwamnatin sojin sojan ta yi Allah wade da matakin Kenya na karɓar bakuncin 'yan tawayen ƙasar na RSF da ke shirin kafa gwamnati a wannan makon ne dai aka gudanar da wani babban taro a birnin Nairobi inda ƙungiyar RSF ta kwashe kusan shekaru wato inda kungiyar rsf da ta kwashe kusan shekaru biyu tana yaƙi da sojojin sudan ta ce za ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da za ta kai ga samar da gwamnati da za ta samar da zaman lafiya da haɗin kan sudan tsamin alaƙa da musayar zafafan kalamai na ci gaba da tsananta tsakanin shugaba donald trump na amurka da vladimir zelensky bayan da jagoran na washington ya kira takwaransa na kiev da ɗan kama karya wanda ke ci gaba da jagorantar ƙasa ba tare da zaɓe ba azima bashir aminu ta haɗa mana rahoto Tun a jiya laraba ne Donald Trump ya bayyana cewa ya dace Zelensky gaggawar amincewa da kawo ƙarshen yakin shi da Rasha ko kuwa ya iya rasa ƙasar da zai jagoranta. Kalaman da ta niska haddasa ku ce a ciki da wajen nahiyar ta Turai har kuwa da mambobin jam'iyyun Democrat da Republican a cikin Amurka. Trump wanda ya kira Zelensky da ɗan barkwanci mai nasara ya ce babu yadda za a yi Amurka ta amince da buƙatar ɗan wasan barkwanci wajen zuba maƙudan kuɗi har dala biliyan ɗari uku da hamsin a yakin da babu yadda za a yi a samu nasara daga lokacin da rasha ta faro mamaya a ukraine kawo yanzu amurka ta kashe kuɗin da ya kai dala biliyan 183 yadda ƙasar ta gabashin turai ta gaza gudanar da zaben da bisa ƙa'ida ya kamata a yi cikin watan afrilun 2024 kai tsaye donald trump ya ɗora laifin mamayar da rasha ta yi wa ukraine kan zelensky a wani yanayi da bayanai ke cewa yanzu haka kashe ashirin na ƙasar ya kubce daga hannunta sai dai tuni donald trump ya gamu da kakkausan martani daga ciki da wajen ukraine Ƙungiyar Hamas ta ce a shirye take ta saki dukkanin mutanen Isra'ila da ke hannunta a lokaci guda idan suka cimma zagaye na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta. A cewar kakakin ƙungiyar ta Hamas Hazim Qasim ya ce wannan tayi da ta gabatar na sakin 'yan Isra'ila 60 da ke hannunta zai dogara ne ga janye dukkanin sojojin Isra'ila daga yankin Gaza da kuma kawo ƙarshen yakin baki ɗaya. karfe bakwai da minti goma taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da kociya azima bashir aminu a inda ba koci kenan <laughs> to kamis karin kungiyoyi takwas da suka rage sun kammala samun gurbin zagayen yan sha shida na gasar shin kofin zakarin turai bayan wasannin daren jiya da muka ga tsallakewar borussia dortmund da psb eindhoven da psg da kana real madrid kari kan da club bridge da bayan mini kana benfica da suka tsallaka tun a shekaran jiya to yadda wasannin suka kasance shine Borussia Dortmund ta tashi wasa babu kwallo tsakanta da Sporting CP amma da yake tun a haduwar farko ta samu nasara da kwallaye uku da nema kai tsaye sai ta samu wannan tikiti mm. kuma a haduwar ta jiya an ga yadda aka soke kwallo guda da Borussia ta zira a bugun daga kai sai mai tsaron raga wato bayan dawowa daga hutu rabin lokaci kenan ta hannun dan wasan ta Guresi a bangaren wasan PSV Eindhoven da Juventus ko za a iya cewa kungiyar ta Italiya ta tsaya kan kwallon ruwa ne har kwado yi mata kafa <laughs> domin eh, haka idan mai sirari na tuna ita ke da rinjaye bayan rata ta kwallaye har biyu a haduwarsa ta farko mm. inda aka tashi wasa biyu da ɗaya a gidanta kenan amma kuma yayin wasan na jiya a gidan Eindhoven sai ta yi saki har aka loda mata kwallaye uku ko da yake ta iya zira guda ɗaya tal. ke san wasan nasa ya kai har da ƙarin lokaci saboda yadda aka kai ruwa rana a cikin Haka sosai. To wasa na uku shine wanda psc ta rata ta kwallaye har bakwai da nema a ragar brest duk da cewa wannan kungiya na fama da tarin matsaloli irin nata ita ma a wannan kaka amma ai michael ya ce da kyar aka <laughs> ci su gaskiya kan to kuma dama ko a haduwar su ta farko kungiyar ta birnin paris ta zura kwallaye uku ne da nema ba tare da an zira mata ko guda ɗaya ba kenan mm. wanda ya nuna a jimilla cikin wannan wasanni gida da waje ta zura kwallaye goma a ragar ita wannan kungiya mm. to bari mu kai ga madarar kwallo inda ga dukkan alamu fa fakele mbappe na faransa ya fara daukar saiti domin kuwa ga duk wanda ya kalli wasan marar da manchester city na jiya zai gane cewa karsashin dan wasan ya gama dawowa jikinsa haka zalika ya fara dawa mbappen da aka san shi eh, mai zira kwallo sabanin yadda yake a farko farkon <laughs> zuwan shi birnin na madrid ne da real eh, madrid a tsorace yake doka wasan <laughs> to madrid din da ya ta lalasa manchester city karkashin jagorancin Pep Guardiola da kwallaye uku da ɗaya yayin wasan na daren jiya da ya gudana a Santiago Bernabeu kuma dukkanin kwallayen Kylian Mbappe ne ya zira su mm. wato hat-trick kenan gabanin Gonzalez biyu eh, kenan da ya a Real Madrid gabanin Gonzalez daga City ya farke kwallo guda to sai zuwa gobe juma'a ne dai dukkanin ina ga umuka dawo an jima sai ki ga mana yadda za a kaya a gobe juma'a Majalisar Dattawar Najeriya ta kaddamar da bincike domin gano yadda bindigogi 178,459 suka bata daga rumbun aji makaman 'yan sanda daga shekarar 2018 zuwa yanzu. Shugaban kwamitin binciken Sanata Samuel Godwin ya ce daga cikin bindigogin da 78 manya ne kira ak-47 yayin da bakwai kuma kanana ne dangane da wannan lamari mai tada hankali bashir ibrahim idris ya tattauna da alhaji sule ammani yakin katsina wato yarin katsina kuma ga yadda su ta gudana to alhaji sule ammani yarin katsina ko me zaka ce dangane da bacewar waɗannan tarin mukamai wannan al'amari abin bakin ciki ne ga duk ɗan najeriya duk ɗan ƙasar da ke da kishin zuci da kishin ƙasa ta yi ya ji labarin irin wannan al'amari hankalin shi zai tashi wane ne shi don wannan abu ya wuce a ce talaka ko ma wake ɗan najeriya yau na cikin tashin hankali saboda al'amari ne wanda yake bai taba faruwa ba a wasu ƙasashe na duniya yau sai a je shi a cikin mu mai ɗimbin daraja irin ƙasar najeriya wannan dama ya nuna tuntuni muke ta kwatanta ma shugabanninmu cewa ɗaukan ma'aikata kara zube kamar yadda ake yi wallahi ba zai hidda ma najeriya ɗa mai ido ba a da in an tashi ɗaukan ma'aikaci ba kamar ma'aikacin soja ɗan sanda kwarin kaya masu bincike mai unguwa ake zuwa a samu wane ya kawo takarda ta ɗan gidan wane ne wane ne shi menene asali ne a je wurin wakili wakili ya ta wurin hakimi hakimi a je wurin sarki an san kowane ne aka ɗauka kuma an san al'ada gidansu an san kuma irin tarbiyyarsu to yau a najeriya an watsar da wannan wani ma baka san inda yake ba sai a ce ai dan garin ku ne kusan gidan ku ma yake amma kai baka san shi ba wannan duk ba abin da ke kawo wannan sai rashawa da cin hanci da ya mana katutu mu 'yan najeriya wato ana iya danganta bacewar wannan tarin makamai ma da matsalolin tsaron da suka addabi najeriya a yau To Alhaji Bashir bindiga sama da dubu ɗari da tamanin ko kusan da tamanin da wani abu a ce ta ɓace ka ɗauka ka kalkasa ta dubu ishirin ko dubu goma goma ka raba ta ka kai ta kowace jiha ya za a yi wannan jihar ta zauna lafiya bindiga wa aka ce ma kwaya ɗaya sai ta tada kasuwa to ina dubu ɗari da barkatai kai ka san waɗanda suka amfana da waɗannan bindigogi ga hannunsu ka tabbata suna cikin irin wa'annan marasa kishin kasarsu da kishin al'ummarsu da rashin tausayi da rashin imani. rashin hukunta su shugabannin 'yan sanda da waɗannan makamai ke ɓacewa hannunsu ne yasa aka samu wannan yawa ko kuma mai kawo haka? Alhaji Bashir rashin bincike ne na ko in kula da duk ɗan Najeriya saba da irin wannan ko in kula ga abu yana kallo ba zai magana ba sai ya ce su kare ta can ko ko rabi da shi shi ta shafa kai ma ta shahe ka kuma mu karata can kai ma kana ciki saboda haka da an kama ɗaya biyu aka hukunta kan idan duniya wallahi alhaji bashir ai kamar sata ce ta cikin ofis da ake ta yi na ya sata wannan ya sata wannan ya sata da za a kama a hukunta a ɗaure a an shi duke wanda kuɗin suka satu da yawa a halbe shi wallahi da duwa abubuwa basu. Shi wakilin Speto Jan na 'yan sanda da ya gurfana a gaban majalisar dattawa ya ce wasu daga cikin waɗannan makamai da ƙarfi ake karɓa a hannun jami'ansu.